wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 37 cikin jerengen darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam abubakar ibnu abi asim rahmatullahi alaihi wannan malami Ibn abi asim wanda ya rasu ne a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wannan littafi ne wanda ana ganin sa ɗaya daga cikin muhimman littattafai na aƙida na ahlus sunna wal jama'a aƙidar salafiya. yana kawo abubuwa daga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da isnadojin su ne to yana mana karatu akan mas'alar ganin Allah madaukakin sarki ganin Allah a lahira ganin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa Allah a cikin mafarki da bayani akan cewa ba zai yi a ga Allah a nan duniya ba kamar yadda Allah ya faɗa da kuma fassarori daga sahabbai da tabi'ai akan waɗannan masail wanda suke muhimman mas'aloli ne a cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a mun kawo kan wata gaba da muka ce za mu ji wata fatawa daga shekul islam ibn taimiya abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn salam rahmatullahi alaihi wannan gagarumin malami ah, wato shakundum ne akan waɗannan mas'aloli kuma dama shi yana daga cikin malamai masu warware da gingimu na matsala ta ilimi duk sarƙaƙiyarta saboda sarƙaƙiyar da ke cikin hadisan da suka zo akan wasu suna cewa cikin sahabbai kamar Aisha radiyallahu anha tana kore cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah sannan su kuma wasu sahabbai kamar Ibnu Abbasin da Ibnu Mas'udin su kuma suna tabbatar da cewa lallai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah mun ji hatta ibnu abbasin yayi fassara ma da cewa wala qad fil ufuqil mubin da kuma ah, wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ah, cewa waɗannan gani ne da Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani maimakon cewa jibrilu kamar yadda shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fassara da kanshi mun ji cewa wannan fassara ba za a karɓe ta ba kamar yadda al Albani ya kawo a cikin ta'liqin ah, to amma duk da haka ba za a kuma tunkuɗe magana ibnu abbasin gabaki ɗaya ba domin ya ruwaito ta marfu'i ya cewa annabi ya ce mishi ya ga Allah to amma ya za a fassara ya za a haɗa waɗannan matsalolin guda biyu shine abin da ibn Taimiya zai haɗa mana a nan wannan wannan fatawa mun ɗauko ta daga littafin jami'ul masail ne na ibn Taimiya a cikin mujalladin sa na farko a inda aka ya ce ah, su'ila shekul imamul alimul auhadu shekul islami taqiyuddin abul abbasi ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyah al radiyallahu anhu fi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu azza wa jalla hal bi aini ra'sihi am bi qalbihi an tambayi wannan gagarumin malami shehin musulunci malam taqiyuddin baban abbas malam ahmad dan abdul dan abdul wanda aka san da suna ibnu taymiya mutumin garin harran Allah ubangiji ya yarda da shi aka ce masa me za ka ce game da ganin da aka ce Allah maɗaukin sarki ya bai manzo Allah sallallahu alaihi dama ya gan shi shin ya gan shi ne ƙuruƙuru da ido da ido ko ko ya gan shi ne da zuciya aljawabu sai ibn tamiya yake cewa alhamdulillah amma ru'yatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama rabbahu bi aini ra'sihi fi dunya falam fa hada lam yathbut an nabi sallallahu alaihi sallama cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya ga Allah ubangijinsa a duniya ido da ido yace to wannan bai tabbata ba sam babu wannan bai tabbata ba bai tabbata daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wala an ahadin min as-sahaba bai tabbata daga wani cikin sahabbai ba wala an ahadin min al-a'immatil mashhurina bai tabbata daga wani cikin limamai mashahurai cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina da sauransu ba la ahmad ibn hanbal wala ghayra bai tabbata daga ahmad dan hanbali ba wala ghayrahu bai tabbata daga waninsa ba lakin alladhi thabata an sahabati ka abi dharr wa ibn abbas wa ghayrihima wal a'immati ka ahmad wa ibn wa ghayrihi ka ahmad ibn hanbal wa ghayrihi annahu yuƙalu, ra'ahu bi Ya ce abin da ya tabbata a maganar sahabbai kamar abu dharr da ibn abbas radiyallahu anhum da kuma wasunsu da limaman musulunci kamar Ahmad ibn Hanbal da waninsa shine ana fassarawa ne a ce ya ga Allah ne da zuciyarsa kama thabata fi sahihi muslimin an ibn Abbas annahu qala ra'a Muhammadu rabbahu bi fuadihi marratayn kamar yadda ya tabbata cikin sahih Muslim sayyidina ibn Abbas Allah ya kara masa dashi mahaifinsa yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ubangijinsa da zuciyarsa su biyu wa qad thabata an Aisha ta annaha qalat ibn abbasin ya ce kuma ya tabbata daga aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala allahi firya duk wanda ya ce ai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa da wannan yayi ƙarya babba ya danganta ga Allah walam tarwi aishatu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika shay'an amma ba aisha bata ce annabi ne ya ce ba ita ta faɗi wannan fassara ta ce wala rawa abubakarin anin nabi sallallahu alaihi wasallama fi dhalika shay'an sai na bakar shi ma bai ruwaito komai daga wannan ba وأما الحديث الذي يذكره بعض الجهال أنه قال لعائشة akwai hadisin da wasu jahilai suke ambata cewa wai annabi ya ce ma Aisha lam arahu ban gan shi ba wa qala li Abi Bakarin bal ra'aituhu yace Abubakar na gan shi kamar ya faɗi maganganu masu karo da juna kenan ko wa annahu ajaba an kulli wahidin ala qadari aqli cewa kuma wai annabi ya basu amsa ne kowa gwargwadon hankalinsa fa hadha kadhibun wannan karya ne walam yarwi hadha alhadith ahadun min ulama'il muslimina babu wani malami cikin musulmai da ya kawo wannan littafin sa wala yujadu fi shay'in min kutubil hadisi alma'rufa ba wani littafin hadisi sananne da aka kawo wannan magana magana ce kawai da ke yawo a bakunan jahilai da mabiya abin nan tafarki na bid'a thumma min al-ulama'i man jama'a bayna qawli Aisha wa qawli Abbas sannan cikin malamai kuma akwai wanda suka yi kokarin su yi aljam tsakankanin hadisan guda biyu magana aisha da ta ibn abbasin wa suka ce inna aisha ta kara ru'uyatal aini wa wabna abbasin da ibn abbasin zakara fuadi sai suka ce ita aisha ta yi inkarin gani ne da ido shi kuma ibn abbasin ya tabbatar da gani ne da zuciya wala munafata bainahuma sai zama hadisan ba sa cin karo da juna wannan hanya ta biyu kenan wa minhum man ja'alahuma qawlayn mukhtalifayn wasu ko malaman suka ce zantuka ne guda biyu masu karo da juna wa aktharu ahlul ilmi wa aktharu ahlul ilmi yurajjihuna qawl ibn abbas to mafi yawan mal eh wa aktharu ahli sunnati yurajjihuna qawl ibn abbas mafi yawan ahli sunna suna daukan magana ibnu abbas ay ruko da ita a ce ta fita aisha karfin dalili saboda mene lima fihi min al-ithbati saboda al-muthbitu muqaddamun ala nafi ita ce babu shi kuma ya ce akwai annabi ne kuma ya gaya masa to kaga wanda ya kawo abinda wani bai kawo ba to shine ake gabatawa walima ruwiya annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ra'aytu rabbi saboda kuma ya zo a cikin wani hadisi annabi ya ce naga Allah ubangiji na walaysa fi shay'in min al-hadith annahu qala ra'aitu rabbi bi ayn amma fa bai ce naga Allah da ido ba bal qarruya بل قد روى بعضهم هذه الأحاديث التي فيها رؤية العين كأبي بكر الخلال واسمع لمن كما أبو بكر الخلال يرويت ون مغانا ونصر هذا القول طائفة أنسى موسما لم يسنقوا يبين ون مغانا منهم daga cikin akwai alqadi Abu Ya'la wannan babban malami daga cikin ainihin malaman mazhabin Hanabila wa dhakara an Ahmad fi wa dhukira an Ahmad an ambaci maganganu guda uku daga Ahmad ɗan Hambali game da wannan fassarar ganin Allah ɗin. Riwayatun annahu ra'ahu bi aini ra'asi wata riwaya ta ce ya ga Allah ido da ido wa riwayatun bi aini qalbihi wasu kuma a wata riwaya kuma an ce Ahmad ɗan Hambali ya ce annabi ya ga Allah da idan zuci wa riwayatun wata riwaya kuma aka ce Ahmad ɗan Hambali ya ce annahu yaqulu yana cewa ra'ahu ya ganshi wala yaqulu bi aini ra'asihi wala bi aini qalbihi bai danganta da ido ko da zuci ba wa nasara hadha qa'ifatun min ahli al-kalam wannan shine zance na uku kenan ko ko na hudu kai amin wanda suka ce a a a hada maganganun zance na farko wanda suka ce maganganu ne masu karo da juna amma a karkata zuwa ga magana ibnu abbas shine zance na biyu wanda suka ce a da ido sai wannan magana ce zance na uku na ahmad ibnu hanbal wanda 'yan ahalul kalam suka goyi bayan shi cewa a ce ya gan shi la bi aini ra'asihi wa la bi aini qalbi yace wa nasara hadha ta'ifatun min ahalil kalami min atba ibn kullabin daga cikin kullabiya lakin ru'yatul aini inda haula inna ma hiya zawalu mani'in fil aini amma su abin suke nufi gani da idan suka ce shine gushewar wani abu a jikin idan da ke hana a gani din inda الرؤيا المعروفة inda salafin umma. Wa سلف matiha ba suna nufin gani yadda aka san shi a gun malaman magabata da limamansu ba ko da suka tabbatar da lafazin gani amma sai suka shi wata ma'ana can daban wadda ta saba da ma'anan da ahlus sunna suke a akai yace wa haula'i ma wafa ibn kullabin fi mas'alatil kalami faqat waɗancan sun dace da ibn kullab a wajen wato mas'alar magana wa amma mas'alatul munasi munasiba fa khalafuhu fiha amma mas'ala ta batun ganin Allah a bisa yadda ya dace da ga Allah yadda ya dace da manzo Allah sallallahu alaihi ya ga Allah da sauran halittu to anan an saba tsakanin su waɗancan Hanabila da Ibn Kullabin wa khalafuhu aidan fima yuthbituhu min sifatil khabariyya sun kuma saba da shi a cikin abin da yake tabbatarwa na siffofin Allah madaukakin sarki wanda ke bada labarin ainihin wato siffofin Allah ar-ru'ya wal ulu wa ghairihima kaman siffar gani cewa Allah yana gani da siffar 'ulu cewa Allah ya ɗaukaka da wasu siffofi waɗanda ba waɗannan ba wa in kanu yantasibuna ila madhhabihim limuwafaqatihim lahu fi akthari aqwali duk da waɗannan malamai suna dangantuwa zuwa ga mazhabin ibnu kullabin a cikin ilmul kalam saboda sun dace da shi ana danganta su zuwa gari saboda sun dace da shi akan wasu maganganu wa aktharu ha'ula'i yaj'aluna taklima lahi li Musa ifhamahul kalam alqa'ima bizati yace wasu kuma daga cikin waɗannan mafi yawan su in suka ce Allah ya yi magana da Musa abinda suke fassarawa shine Allah ya ba annabin Musa damar fahimtar wani zance mai zaman kansa ba wai Allah ya magana da shi ba zancen ne Allah ya kimsa masa fahimtarsa wa yaj'aluna ru'yatahu innama hiya khalqul iradati fil aini faqat ganin Allah kuma sai su ce a Allah ya halitta ma manzansa sallallahu alaihi wata wani karfin iko ne na iya ganin a cikin idansa fasalaka tariqa haula'il jahamiyyatul ittihadiyyatu wa ghayruh sai jahamawa masu cewa da masu cewa Allah da ubangiji da bayi suna zama wuri ɗaya. sai suka bi wannan tafarkin na 'yan kullabiya na wannan tawilin wasara minhum man yaz'umu anna allaha yukallimuhu kama kallama musa na imrana to daga nan ne sai ka suna cewa su ma Allah yana magana da su Allah yana kimsa musu fahimtar magana ya musu wahayi ba tare da sun ba alkur'ani ba kamar da suke cewa an yi wa Musa irin wannan kaji inda suka zame kuma suka ɗaura wa kansu wannan siffa wa man yaz'umu annahu yaran laha fi duniya daga nan ne kuma suke cewa ai suna iya ganin Allah ma a duniya tunda sun ce ai Allah ya sa wa manzo Allah wani karfi ne a sa da zai iya ganin Allah sai su ce su ma an ba su wannan ƙarfin shi suke ganin Allah min al-hululiyyatil ittihadiyya daga cikin yan bid'a masu aqidan al hululiyyah sune masu cewa Allah ya bushe jikin su da al-ittihadiyya masu cewa Allah da halitta abu ɗaya ne irin gulatu ɗin nan a cikin sufai hatta ya ƙuluna har ma ka ji suna cewa inna hum yarawna Allah fi kulli suratin fi dunya wal akhirah sai ai komai masa kalla sai su ga Allah a ciki sun ga Allah a cikin jikin wani sun ga Allah a cikin abu kaza shine waɗanda ya ta magana a kansu a cikin istiqama mun tuna a baya can game da as-sura wato kama mai kyau wattafaqa haula'i gulatul mu'attila wa gulatul mujassima ala annahu yura fi dunya bil ainain kaga waɗannan mu'attila masu yarfad masu ɓata siffofin Allah da mujassima masu baiwa Allah siffar jikirin ɗan adam waɗannan dukan su gulatu ne masu tsanantawa ne a bid'a masu nisa ne sun yi zurfi a bid'a to suka hada akan wata bid'a guda ɗaya tare da cewa sun rabu wajen siffofin Allah wancan sun kore sun yi tsanani wannan sun tabbatar sun yi tsanani sai suka hada kan cewa ana iya ganin shi a duniya da ido wa hatta yaz'umuna hatta yasumu annahum yuwakilunahu har ma su ce suna zama su ci abinci su da Allah wa yusharibunahu suna zama su sha abin sha su da Allah wa yujalisunahu fid dunya suna zama majalisi guda da shi shine zaka ji an ce ai ga Allah ya zo wani wuri da ake wani maulidi ko annabi ya zo ko sun zauna ma sun yi fira ko sun haɗu da shi a wuri kaza ko sun har jirgi tare zaka ji irin wannan magana mara daɗi a bakunansu magana ta raini da rashin arziki yace wa amsalu hadhihi turrahat da ire-iren wannan zancen banzan turraha shine wato zance wanda yake mara mara kan gado zance na kamar magana yara ko magana ta mara hankali wa qad ittafaqa salaful ummati wa a'immatuha wa jami'ul ulama'il muslimina yace to amma dai magabatan wannan al'umma sahabbai kenan da tabi'ai da dukkanin malaman al'umman nan ta musulmai da limaman addini sun haɗa kan cewa anna ghairan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yara Allah fi duk wanda ba manzo ba sallallahu alaihi wasallam to da zai iya ganin Allah a duniya babu wanda ya taba ganin Allah a duniya in banda manzo Allah sallallahu alaihi da ya ganshi da zuciyarsa babu hatta annabi Musa bai ganshi ba to duk wanda ya ce ya ga Allah babu shakka batacce ne bata yake so ya karantar akan bata yake wa thabata fi sahihi anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuma ya tabbata a cikin ainihin hadisi ingantacce cewa manzo Allah sallallahu ya ce wa alamu anna ahadan minkum lan yara rabbahu lan yara rabbahu hatta ya muta ku sani cewa wani a cikin ku ba zai taba ganin Allah ba sai ya mutu sai an ji lahira a duniya kan ba zai yi ba yace walidhalika ittafaqa as-sahabatu wa salaful ummati wa immatuha ala anna alladhi yura fil akhirati bil absari iyanan kama yura ash-shamsu wal qamaru كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال إنه لا يرى في الآخرة فهو جهمي ضال ذاك الإمام مسلم cikin sahabbai da manyan malamai da a'imma suka ce lalle annallaha yura fil akhirah suka ce lalle Allah za a ganshi a lahira da ido bil absari da ido iyanan kuru-kuru kama yura shamsu wal qamaru kamar yadda ake ganin rana da wata kamar yadda waɗannan hadisan suke ta gwada mana tunda da muke karanta su kama tawatarat bidhalika al-ahadithu anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisai ne mutawatirai da haka zamu karanta riwaya a cikin littafin nan sun kusa guda 50 game da haka Fa faman qala innahu la yura fil akhirah duk wanda yace ba a ganin Allah a lahira yace fa huwa jahamiyyun dallun to ba jahami ne batacce ne ومن قال إن غير النبي صلى الله عليه وسلم يراه في الدنيا بالفؤاد فهو أيضا مبتدئ ضال كاذب wanda kuma yace ga wani koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wai ya ga Allah a nan duniya to wannan ma dan bid'a ne batacce ne makaryaci ne wal hululiyatu wal ittihadiyatu yajma'una bainan na wal ithbat ci kaga waɗannan yan bid'a sun haɗa tsakanin korewa a inda ya tabbata a shar'ance za a ga Allah a lahira nan sai suka kore suka ce ba su yadda ba a inda bai tabbata ba a duniya sai suka ce kuma ana gani kun gane shine aljam'u bainan nafi wal ithbat sun kore a inda ya tabbata sun tabbatar a inda bai tabbata ba Ya ce, wa man ƙala inna nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu bi ainihi fi dunya fa huwa aidan ghalitun wanda kuma ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da ido a duniya to shi kuma wannan yayi kuskure qa'ilun qawlan lam yaqulhu ahadun min as-sahabati wal a'imma ya faɗi maganar da sahabbai ba su faɗa ba limaman shari'a ba su faɗa ba wal manqulu fi ru'yati al-ayn fi ad-dunya an an-nabi sallallahu alaihi wasallama kulluhu kadhibun mawdu'un bi ittifaqi ahli al-ilm duk wani hadisi da za ka ji arwaito cewa yana faɗan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah da ido a duniya to wannan hadisin ko ina ka ganshi kasan karya ne kirkira ce malaman musulunci sun hada kan cewa karya ne wa kadhalika an ahmada hakanan daga ahmad ɗan hambali shi ma an sama samu magana akan cewa hadisan ba su inganta ba fa innahu lam yaqul qattu innahu ra'ahu bi aini ma'ana Ahmad dan Hanbali bai taba cewa annabi ya ga Allah da ido ba wa inna ma qala marra ra'ahu wata rana ya faɗa ne a dunkule ce ya gansa wa marra qala bi fuadi wata rana ce ya ganshi da idansa a afwan da, zuciyarsa wa ankara ala man ankara mutlaqar ru'ya kuma Ahmad dan Hanbali yayi inkari ga waɗanda suka eh, suka ce sam babu batun ganin wa zakara annahu yattabi'u ma nuqila fi dhalika min al-athar yace shi yana bin hadisi da aka kawo ne kawai warawa bi isnadihi an abi dharrin annahu ra'ahu bi fuadi sannan ya ruwaito daga abu dharrin abu dharrin ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce musu ya ga Allah ne da zuciyarsa wa qad thabata fi sahih muslimin anna aba dharrin atan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala hal ra'aita rabbak yana cikin sahih muslim cewa sayyidina abu dharrin Allah ya kara masa yadda ya zo ya samu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi ya ce masa ya manzan Allah shin kaga idanka ah, kaga kaga Allah ubangijinka qala sai annabi ya ce nurun haske dai na gani an na'urahu ta ina ma za a nuna shi wa fi labzin ra'aitu nura a wani lafazin ya ce ni dai haske na gani fa abu dharrin huwa sa'ilu nabi sallallahu alaihi wasallam kaga abu dharrin shine ya wannan tambaya wa ajabahun ajabahu nabi sallallahu alaihi annabi ya bashi wannan amsa sallallahu alaihi wasallama وقد روى بإسناده أن أبي ذر أنه قال رآه بفؤاده واتبع أحمد ذلك ذاك أمد دان حنبلي رويتو cewa abu dharrin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da zuciyarsa sannan Ahmad dan Hanbali ya ce kuma ni wannan nassin shi nake bi abinda ya tabbata a ainihin sunna kina wa qad ruwiya ahadithu fiha dhikru ru'ya malam ya ce akwai hadisan da aka zo da su wanda suka zo cewa an ambaci ganin wa annahu ra'ahu fi surati kaza kaji an ce ya ganshi a cikin kama kaza wa annahu wada'a yadahu baina katifaihi cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya daura masa hannunsa akan kafadinsa hatta wajada barda anamilihi har yaji sanyin yatsinsa wa qala lahu ya ce masa fi ma yahtasimu al-mala'u al-a'la menene abinda al'ummar can sama suke ta jayayya akai qala yace masa fil kaffarati wad darajati suna jayayya akan menene ababen da ke sa a kankara zunubai menene kuma ababen da ke ɗauka darajar ɗauka darajar bayi wa qala fi akhirih a ƙarshe ya ce masa ka dinga addu'a kana cewa Allahumma inni as'aluka fi alkhairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta bi qaumin fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftunin ya koya masa wannan addu'ar yake yi ya Allah ubangiji ina roƙonka ka bani dama aikata aikin alkhairi ya Allah ubangiji ina roƙonka ka hana na aikata aikin asha Allah ka sanya mini ƙaunar talakawa Allah ka gafarta mini zunubaina kamar rahama Allah in kai nufin jarabta wasu mutane ya Allah ka karɓi rayuwata ba tare da ka jarabce ni ba wannan hadisi ma da ya ce rawahu tirmidhi wa ghayruhu wa dhakara tasihahu yace wa hadha alhadisu wa nahawuhu wannan hadisin da wani irinsa kulluha ru'ya manamin sun inganta amma gani ne na mafarki wa kanat bil madinati ba'd al mi'raj kuma wannan mafarkin ya faru ne a Madina bayan an yi mi'raji domin shi mi'raji a Makka aka yi shi wa amma a mi'raj al ma'rufa hadisan mi'raji sanannu falaysa fi shay'in min hadhikr ru'yatihi al battatu al battata a cikin su babu maganan ambatan cewa ya ganshi kwata kwata da aka ba wannan ganin ne da tunda shi mi'rajin an yi shi ido da ido ne kaga inda ganin ya tabbata mai raji zai tabbata shi ma ido da ido ne amma babu wannan ambatan a cikin wannan hadisan fal wajibu tiba'ul athari sabita to ga magana mai muhimmanci ba wai akan wannan qadiyar ba jama'a akan komai ibn timiya bayan da ya gama wannan dabdala kaga ya warware maka duk matsalolin cikin ta canzance yace abin da yake wajibi akan kowane musulmi shine ittiba'ul athari sabitati fi zalika bin hadisai tabbatattu game da wannan matsala kai game da komai ma wa ma kana alaihi salafu as-salaf wal a'imma da kuma bin fassarar salaf da limamai salaf sune sahabbai kullun tuce da ake ta yi kenan salaf salaf salaf to abu salaf din nan da gaske sahabbai da tabi'ai wal a'immatu da kuma limamai su maliku su ahmad ibnu hanbali su shafi'i su ainihin wato ibnu rawiya su su su sufyan thauri su auza'i da makamantansu ya ce wa huwa me mazhabinsu ifbatu mutlaƙin ru'uya suna tabbatar da ganin a sake au mu muƙayyada bil fu'adi ko kuma in sun tashi ƙayyade ta to sai su ce ya gan shi da zuciya idan sun faɗa sun saka haka babu wani sharhi yadda aka faɗa ka za su faɗa ba sa cewa da ido ko da kaza in an tashi yin ƙaidi ba, to sai a ƙayyade da abin da ƙaidin ya tabbata shine ya gan shi da zuciya amma ru'yatuhu bil aini lailatul mi'raji aw ghayriha aw ghayraha faqad tadabbarna ammata ma sannafahu al muslimuna fi hadhihi al mas'alati yace amma in kana magana gani ne da ido kuru-kuru a ranar mi'raji yace to Musa ibn Taymiyyah mun tsaya mun lalleka mun karanta duk abinda malamai suka rubuta a wannan mas'ala yace wa ma naqalu fiha qariban min mi'ati musannafin da duk abin da aka ruwaito ya ce mun karanta littafai sama da ɗari falam na ci ahadar rawa bi isnadin thabitin ba mu ga wani ya kawo da isnadi tabbatacce ba la an sahibin ba daga sahabi ba wala imamin ko daga wani malami ba annahu ra'ahu bi aini ra'asi babu wanda ya kawo cewa ya gan shi da idansa kurukuru wannan fa kankat kenan waye zai wata magana kuma bayan wannan sai dai kai a ce sadaqallahu alazim irin nan islamiyya yace wallahu a'lam duk da wannan kwanjin karatun yace to Allah kuma shine mafi sani to in kana so ka faɗi magana ta saba wannan sai ka kawo hujja kawai ibn taymiya dai kaji abin da ya takaita sanin ce mana wannan magana ta karshe ta da muhimmanci kwarai kamar summary ce ga baki daya na duk tattaunawar da yi za ga wannan ya warware maka mas'aloli da dama a cikin wannan qadiya ta ainihin wato ganin Allah kamar da ibn timiya ya saba Allah ya gafarta Za zaka ga ya zama wato abin nan raba gaddama ne shi a cikin karatu eh ba na siyasa bane shi na karatu ne raba gaddama ne ko mun gani Allah ya gafata mishi sai mu koma eh, ibn abi asim da yake cewa daga lamba hadisi na hudu da da yace na abubakar ibn abi shayba qala na abu usama wa waqi'un عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي هازم عن جرير قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تدامون في رؤيته malam ya sake cewa haddasana abubakar ibn abi shayba malam abubakar dan gidan abu shayba wanda dai kullum muke ta jin hadisan shi a wannan littafi ba ji ba gani ya ba mu hadisi qala haddathana abu usama abu usama shine muhammad ibn Kharin ad-darir wannan malami makahu mutumin kasar kufa wa waqi'un ya gwama mutum biyu da waqi' ibn al-jarrah ar-ru'asi babban malami an isma'il ibn abi khalid daga isma'ilu dan hurmuz shine isma'ilu dan abu khalid wannan malami mashahuri al-ahmasi kenan al-bajali al-ahmasi an qais ibn abi hazim daga kaisu ɗan gidan abu hazim sunan abu hazim shine husayn bisad husayn ibnu aun eh, ibnu auf amin wannan ya daga cikin rijalul jama'a kamar yadda aka sani an jarir daga jarir Ibn abdullah al-bajali ɗaya daga cikin sahabbai wanda suka musulunta a jinkiri kwata-kwata watan shi uku da musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma kuma ya samu falala manzo Allah yana kaunarsa yace babu randa annabi zai kalle ni sai na ga mana murmushi manzo Allah ya ja shi a jiki shi ma wani kyakkyawa ne cikin mutane mai farin jini a cikin al'umma mun sha yin magana a kansa a baya to wannan sahabi shi shine yake cewa kunna julusan mun kasance a zaune wata rana inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa nazara ila al-qamari lailatal badri fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli wata a daren haske wato daren sha uku ko sha hudu ko sha biyar ga wata sai ya ce amma innakum satu'raduna ala rabbikum ku sani cewa ranar alkiyama za a bujiro da ku gaba ga ubangijinku hu kama tarawna hadhal kamara za ku ga Allah ubangiji babu turereniya kamar da kuke ganin wannan farin wata la tudammuna fi ru'yati ba kwa turan juna a wajen ganinsa wannan riwaya tana cikin sayo muslim da sunan abi dauda da kuma ah, tirmidhi da ibnu majah da sarwaito hakanan a abdullahi dan girma ma'awar a cikin sunna hakanan tabarani da malamai dai da dama su ruwaito riwaya ce a mustafi da kwarai da gaske a cikin littattafan sunna kala da sana abdul'ala ibn hamadin narsi kala da sana sufiyanu an ismaila an kais ibn abi hazimin an jaririn an nabi sallallahu alaihi wasallam dai ta kawo mata mutaba'at ne aji wannan ma isnadin ne bambancin kawai malaminsa sa dinnan abdul a'la ibnu hammad ibnu nasrin annarsi albahili malamin su bukhari ne da muslim ah, da abu dawud da imamun nasai ya da gare shi bil wasita mun ji shi a baya shi kuma ya ce haddasana sufyanu to sufyanu wannan ibnu uyayna ne ibnu uyayna ibnu maimun duk da yake duka malamansa ne amma dai wannan riwayar ah, makarantar sufyan bin uyayna aka sani da ita ah, domin shine kenan wato suka yi karatu tare da waki'u da Abu Usama a wurin Isma'il ibn Abi Khalid shi kuma Isma'il mun kalla da kan Isma'il Qais ibn Abi Hazim zuwa Jarir tarjuma ce guda amma daga makarantar Isma'ilu ne aka samu hadisin ya kantar da malamai da yawa da shi yanzu gashi mun ji guda uku mun ji Usam Abu Usama hamad ibn ah, Kharin mun ji Waqi' ibn al-Jarrah waɗannan su biyu a isnadin da ya gabata yanzu na uku ga kuma Sufyan ibn Uyayna shi ma daga gurin wancan dai malami shine Isma'il ibn Abi Khalid ina fata mun gane wannan riwaya ita ma tana cikin littafin Al-Humaidi a cikin musnadinsa da Tabarani a cikin Al-Kabir eh wa haddathana Abu Sufyan Abdurrahim ibn Mutarrif qala haddathana Isa ibn Yunus an Isma'il ibn Abi an Isma'il an Qais an Jaririn an Annabi sallallahu alaihi wasallam aji wani isnadin shi kuma wannan ta hanyar Abu Sufyan abdurrahim ibn mutarrif ibn anisin ru'asi shine malamin al abubakar ibn abi Shayba anan shi kuma yace daga isa ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i kenan isa ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i malami ne dan malami jikan malami to shi kuma yanzu shine kenan ɗayan ɗan ajin yanzu mutum hudu kenan ko abu usama waki'u sufyanu sai wane sai isa ibn yunus ibn abi Ishaq dukkaninsu an wane an Isma'il ibn Abi khalil ina fata muna fahimta abin da abin da yake sana'a ce yake nuna mana ta hadisi yake nuna gogewarsa wa da sana Yaqubu qala da sana Marwanu an Isma'ila an Kaisin, an Jaririn an Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara kawo wani isnadin har ila yau wannan da ya kawo na yanzu yana ma cikin Bukhari da Muslim da da Ibn Khuzaimah a cikin kitabut tauhid ta hanyar yaqub ibnu kasib din nan kenan da yake yawan kawo da daga gare shi in mun shi yaqub ibn humayd ibn kasib to daga marwan wannan marwan ibnu muawiyah al-fazari ne kaga shi kuma anan shine yake riwaya har ila yau daga Isma'il ibn Abi Khalid wato yanzu ya kawo mana mutum na nawa kenan na biyar mutum na biyar kenan daga cikin masu riwaya daga Isma'il ibn Abi Khalid da suka rawaito wannan ainihin hadisin shine wani shine Marwan binu muawiyat al-fazari dukkaninsu in muka lura ɗalibai ne ga isma'ilu Ibn abi khalid sai sake cewa wa haddasana abu musa qala haddasana ya ibnu sa'id an isma'ila haddasani qais an jaririn an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma riwaya ita kuma ita ce riwayan al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i wannan ta hanyar abu musa shine muhammad ibn al-muthanna kenan shi kuma ya ce daga haibun sa'idin ya haibun sa'idin al'ansari kaga shi ne na shida a cikin wanda suka rawaito hadisin daga makarantar isma'il bin abi khalidin Allah ya sa muna ganewa duk da isnadin ne zuwa ga jarir bin abdullahi abin nan zuwa ƙarshe wannan riwaya kamar da muka ce tana cikin sanar nasayi al-kubra haka nan Allah la kai a cikin sharh usul itikadi ahli sunnati wal jamaa haka nan bukhari ma ya ruwaito ta ta wata hanya zuwa gare shi wannan malami yanzu mun ji mutum nawa kenan mutum shida ko sai ya ƙara cewa wa haddasana uqbatu ibn mukrim qala haddasana ibn abi adiy qala haddasana shu'ba qala haddasani isma'il ibn abi khalid an qais ibn abi hazim an jarir al-bajali qala kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul Rabba فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تدامون في رؤيتي ya ƙara kawo wata riwaya ta hanyar uqba ibn mukrim ibn aflah al'ammi al-basri ibn mukrim ibn uh, aflah wanda daga cikin malaman imam muslim ne da da uh, da abu daud tirmidhi da ibn majah masu fitar da hadisin mutumin basara ne shi kuma ce daga ibn abi adiyyin wato muhammad ibn ibrahim ibn abi adi kenan haddasana shu'ba daga shu'ba shu'ba shine na bakwai kenan amma zamu ga yanzu wannan isnadin nazili ne domin a wancan tsakanin shi da daliban Isma'il ibn Abi Khalid mutum daya nan ko mutum biyu ina fata mun gane to dai isnadin ne zuwa ga Isma'il ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah al-Bajali wannan lafazin sa shine kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallama lailatul badri fa qala muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daren qaddar a daren daren haske sai ya ce innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudammuna fi ru'yati wannan riwayar tana nan a littafin musnadul imami ahmad ibn hanbal da as-sunna nashi din dai da tabarani a cikin al-kabir da ibn khuzaima a cikin tauhid da al-ajuri a cikin kitabu shari'a dukkanin su rawaito ta hanya daban-daban zuwa ga shu'uba yanzu an samu mutum bakwai kenan ko wanda duk suka wannan riwaya daga makarantar wato Isma'il ibn Abi Khalid kaga shi sa ka ce maka magana ce mutawatira yanzu ga ta nan kana jin ta ko ina ba ji ba gani قال حدثنا أبو بكر ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله أترى, رب أترى ربنا أنرى ربنا يوم القيامة فقال هل تدارون في رؤية الشمس في الزهيرة في غير سحاب قال قلنا لا قال فكذلك لا تدامون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب قال كذلك لا تدارون في رؤيته إلا كما تدارون في رؤيتهما wannan isnadin akwai wasu maganganu da wasu malamai suka yi Eh, ya kawo shi ta yin abubakar ibn abi shaiba da muhammad ibn abdullahi ibn numair su biyun suka ce haddasana abdullahi ibn idrisa wato al'audi kenan abdullahi ibn idris al'audi mutumin garin kufa ne daga malaminsa al'amash ne suleiman ibn mihran daga abu salihin as-samman daga abu sa'idin al-khudri to wannan tarjamar abu salihin as-samman an abi sa'idin al-khudri sai tirmidhi ce hadha khata'un yace Abu Salih Samman riwayarsa ta wannan hadisin daga Abu Huraira ne to zaka ji zamu karanta magana a Sheikhul Albani da yace babu wani abu da za a kalla ana a ce kuskure ne dan abin da za a iya cewa kawai shine Abu Salih Samman ya ruwaito daga Abu Huraira shine abin da aka fi ji na riwayarsa mashahuri ya kuma ruwaito daga Abu Sa'idin kuma al'amashi tika ne ya ambaci haka daga gare shi amma shi Tirmidhi sai ya ce wannan kuskure ne saboda al min riwayati ah, abi salih li hadha al-hadith inma huwa an abi huraira wa laysa an abi sa'id to yace abu sa'id al-khudri yace qala ya rasulullah qala qulna ya rasulullah muka ce ya manzan Allah ana ra rabbana yawmal qiyama shin za mu ga Allah ubangiji mu ranar alkiyama kaga ba sa tunanin ganin shi ma a duniya san san ba zai yi ba faqala yace hal tudar shamsi fi dhahirati shin kuna yin kokuwa da turereniya wajen ganin rana da tsakar rana fi a inda babu girgije qala qulna abu sa'idin yace sai muka ce la ba mai qala fa kadhalika la tudamuna fi ru'yati alqamari fa kadhalika la tudamuna fi haka kuma ai ba yin kokuwa ko wajen kallon wata lilatal badri fi gari sahabi a daren da yake mai haske ba tare da girgije ba ya ce to kadhalika la tudarruna fi ru'yatihi illa kama firu fi ru'yatihi to haka ba za ku yi kokuwa ba game da ganin Allah sai inda za ku yi kokuwa game da ganin ainihin rana da wata wannan isnadi ne sahihi rijaluhu rijalu shaykhain amma a al albani sai ya ce wa kada allahu tirmidhi bi mukhalafati bil mukhalafati tirmidhi ya kawo illa cewa hadisin akwai mukhalafa wanda muka ambata wa laysa bi shay'in yace amma wannan magana tirmidhi ba magana bace mai karfi fa inna ibn idrisa thiqa domin wancan idris wato abdullahi ibn idrisa al-audi amintacce ne wala mani amin an yakuna li abi salihin fihi shaykhani ahaduhuma abu sa'idin wal akharu abu hurairah babu abin da zai hana kuma a ce abu salih samman yana da malamai biyu a wannan riwaya abu huraira da abu sa'idin farawahu jam'un an abi salihin an abi huraira sai malamai da yawa suka rawaito daga abu salihin daga abu huraira kamar ta kaddama kamar yadda ya gabata to haka nan kuma ya tabbata akwai mutaba'a tana cikin sahih bukhari daga ata ibnu eh, daga ata zuwa ga zuwa ga abu sa'id al-khudri ata yayi ma yayi ma Uh, Abu salihin Samman mutaba'a zuwa ga Abu salihin Khudri yana cikin Sahih Bukhari haka uh, warawahu ibnu Idris an al-A'mash an Abi Salih an Abi Sa'id kama huna wata rana kuma sai ruwaito shi da wannan isnadin kamar da muka gani walan yanfarid bihi ibnu Idris kama ya'ti kuma ba shi kadai bane kamar da za a ji a gaba fasaha kullu min al-isnadaini an Abi Salih walhamdulillah da haka ya tabbata isnadojin guda biyu baya ga shi wannan malami al-Imam Abu Ya'la ya ruwaito shi ta hanyar Abubakar ibn Abi Shayba da ibn Numair irin wannan haka nan ibn Majah haka nan ibn Khuzaima haka nan al a cikin ash-Shari'a shi ma ya ruwaito shi haka Imam Ahmad ibn Hambal ta wata hanya zuwa ga al-A'mash haka nan wasu hanyoyi daban zamu ji a gaba daga Abu Sa'id al-Khudri nan kusa zamu ji su insha Allah da haka hadisin da ya tabbata babu waccan illa da alin tirmidhi Allah ya gafarta mishi ya ainihin ishara قال muhammad ibn usman ibn khalid ibn amr ibn بن الوليد ابن عثمان بن عفان Abu marwan هاجون Dogon suna, wannan jikan sayyidina Usman, jikan jika Muhammad dan Usman, Usmanu dan Khalid Khalid dan Amru Amru dan Al-Walid Walid dan Usman dan Affan kaga jikan jikan jika ne ko domin Eh, yanzu na Usman kakan shi na hudu ne kakan shi na farko shine Khalid kakan shi na biyu shine Amru kakan shi na uku shine Walid wannan Walid din shine dan gidan sayyidina Usman da kakan shi na saman wannan shine Usman dan Affan ana ce mishi Muhammad bin Usmana al Usmani haka ake ce mishi Muhammad dan Usmana jikan sayyidina Usman na can sama ina fata mun gane babban malamin hadisi ne ya rayu a garin Madina ya rasu shekara ta ɗaya. to shi ne mai wannan isnadin kala bana jin ya wuce a baya kwata kwata ko ba zan iya tuna kuma wuce hadisin shi ba wataƙila mun wuce a can baya ba zan iya tunawa ba a duba kala sana muhammad bin sa'ad shi kuma ya ce muhammad dan sa'ad to shi ma wannan jikan sahabi ne shi wannan mun ji hadisan shi a baya muhammad dan sa'ad dan ibrahim dan abdurrahman dan auf an tuna shi ko Muhammad ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf shine ke bada wannan riwayar shi kuma shi kuma an ibn Shihab daga ibn Shihab an ata ibn Yazid al-Laythi daga ata dan Yazid al-Laythi an Abi Hurairah annahu akhbarahu anna an-nas qalu mutane suna cewa ya mutane suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal nara rabbana shin za mu ga Allah ubangijinmu kaga wannan kuma an kuma riwaya Abu Hurairah kenan wanda aka ji a baya da yawa da yawa za mu ga Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah ya ce hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri ice ko kuna yin wato turereniya wajen ganin wata a daren haske laisa dunahu sahabun wanda babu girgijen da ya ɓoye shi kalula suka ce ba mai ya rasulullahi faƙala ya ce hal tudarruna fi ru'yati shamsi laisa duna ha sahabu ko kuna yin turayeniya wajen ganin wata a ranan da a wajen ganin rana babu girgije faƙalu la ya rasulullah suka ce ya manzo Allah ba ma yi wannan shi ma ba ma yi ya manzo Allah qala sai ya ce amma innakum tarawna hakaza tarawnahu hakaza yawmal qiyamah ce to a irin haka ne za ku ganshi ranar alkiyama babu turereniya wannan isnadi ne kyakkyawa saboda shi wannan malamin Muhammad ibn Uthman ibn Khalid saduqun ne yukhti'u sauran mazajen kuma duka rijalu shekhaini ne da haka zaka ga Bukhari ya fitar da shi a can ƙarshen Sahih Bukhari kitabut tauhid haka nan Muslim ya fitar da shi tun a farko farkon Sahih Muslim kitabul iman haka nan Imam Ahmad ibn Hanbal haka nan ɗansa Abdullahi a cikin as-sunna dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi ta hanyoyi wanda suka fi wannan matsayi wasu ruwayo قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عطاء عن ابن يزيد الليثي قال كان أبو هريرة يحدثنا أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في في القمر ليلة البدر قالوا لا قال هل تدارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كذلك قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة حين حدث بهذا الحديث لا يرد عليه من حديثه شيئا daga Muhammad ibn Musaffa daga baqi da shi da baqetu yake cewa haddathana Muhammadu haddathana baqetu ibn al-Walid malam baqetu dan Walid ya ba mu hadisi zama mun sha jin cewa bakitu dan walid mudallisi ne to nan babu matsala tunda ya ce haddathana az-zabidi az-zabidi shine muhammad ibn al-walid shine yake riwaya an az-zuhri daga zuhri an ata ibn yazid al-laythi daga ata dan yazid al-laythi shine tabi ata yace qala kana abu hurairata yuhaddithuna sayyidina abu huraira ya kasance yana ba mu hadisi anna unasan qalu yace wasu mutane sun tambaya suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal nara rabbana yawmal qiyama shin zamu ga Allah ubangijin mu ranar alkiyama fa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah yace hal tudaruna fil qamari lailatul badri shin kuna yin turereniya wajen kallon wata a daren haske faqalu la suka ce ba mai qala yace fahal tudaruna fi shamsi laysa ha sahabu shin kuna turere ne wajen ganin rana alhalin babu girgije da ya tare ta qalu suka ce ba mai qala yace fa innakum la tudha fa innakum tarawna rabbakum yawma alqiyamati kadhalika yace to da irin wannan salan ganin za ku ga Allah ubangijin ku ranar alkiyama babu turere ne babu abin da zai hana ku ganin sa wannan hadisi hadisi ne hasan saboda min ajali sheikh musannif wannan muhammad ibn musaffa ah, wanda mun ji cewa saduk ne an faɗa a baya sannan kuma babu matsalar tadlisi na baqiyatu dan walid ya sarraha da sama ah, za a sake maimaita wannan hadisin a gaba a lamba hadisi na ɗari hudu da tamanin da al Al'imamu ibn manda ya roto shi a cikin kitabul iman ta hanyar baqiyatu dan walid ya ce haddasa na Muhammad ibn walid az-zabidi bihi ya ambace shi bai ce kawai azzabidi din nan ba sai da ya ambaci sunan ina fata mun gane qala aqa ibnu yazida aqa dan yazida laysi yace wa abu sa'id al-khudri jalis abu sa'id al-khudri yana zaune a majalisin da abu huraira ya bada wannan hadisin ma abi huraira hina haddasa bi hadha al-hadith san da bada wannan karatun la yaruddu alaihi min hadithi shay'an bai mishi raddin komai ba abinda wannan yake nuna maka shine kaga tabbata cewa shi ma Abu Sa'idin ya san wannan karatun da haka babu mamaki dan mun ji ya karantar da karatun a riwayar ta gabata tunda an yi a gabansa ko mun ji ma shi ma yana da gaskin wanda suka yi tambayar na fata mun gane su ma yana da gaskin ma wanda suka yi tambayar sannan kuma yanzu da wani yake faɗa a gabansa sai ya saurara bai ce ba haka ba ne ta fuska ta farko kenan ta fuska ta biyu kuma kenan dan ana karantar da abin da ka sani a waje ba hujja bane ka ce to na fakar wannan katin barin tashin tafiya ta kawai sai zauna ya saurara akalla ya tuna mushi kuma ya samu lada ko kuma dan ka sani ana yi ka dinga tsohon baki kasan wani kuma haka yake in dai ya sani to dole sai ya sa baki ba zai yi a faɗa shi bai yi ta aliki ba to wannan ma bai cikin ladabin majalisi na ilimi idan majalisi ne na hiwar ko tattaunawa buɗaɗɗiya sai ka sa baki nan ma idan an baka fulo an ka fulo an cewa na yi magana amma abin nan wurgo kalma ko sanya wa mutum baki a zancen da ba a gayyace ka ba wannan baya cikin ladabi bai nuna kuma kaifin hankalin mutum sai dai yana nuna rangwame cewa hankalin mutum bai ishe shi ba musamman mutumin da zai tara ana wani zancen da bai san kan shi ba wani ma daga hawa keke nafe ko kun haɗu da wani abu wani ɗaurin aure ko ta jana'iza baka san waye shi ba ka dai gan shi kawai ana tsayawa da an fara wani taɗi kawai ka sa baki ka fara ruwaito maganganu ai mu ma ran nan haka kaza wani lokaci ma an yi kaza baka sani ma hala hala ma dan dan dan leƙen asiri ne ma yana nan ya danna da yana ta yana ta ɗaukan magana ka san mutanen mu muna da sakin baki jama'a sai dai Allah dai ya yafe mana kawai mutum ya ji ya ji shayi mai mai mai mai gardi da safen nan a teburin mai shayi kawai sai ci gaba da <laughs> sun ma'aƙabala alal hadisi ya suƙuhu sai ka ja fara ba da labarin komai nashi ai da mata ne suke wannan amma mutane masu hankali ya ba sa yin wannan jama'a mata ne suke da wannan saurin sakin jikin da suka haɗu su saki jiki da junansu su fira su zance su faɗi sirrorinsu su canza lambobi su ba da adireshin juna amma namiji ya kamata ce kana da kwamfoja ba za ka yi saurin sakin baki akan masaloli ba ah, musamman sun shafi ilimi sun shafi sirrori sun shafi maganganu waɗanda ba a yin su akan titi to ba kyau haka to haka majalisin karatu ba daidai bane a malami na magana ka tsoma baki in kana so ka yi magana sai ka jira Hassan da zai baka dama in ya baka dama kai magana in ba wani abu da ya zama dole ba kamar alfatu alal imam da ake a sallah malamai suka ce yaruna halascin tunda har a sallah za a yi limami fata wato a mai gyara to idan wajen sallah ne kaga ya fi sauƙi ma a shi in malami wani kuskure a ta da shi amma kawai ta'aliki ne ko wani ma wani side story ne wani zai bayar wani labari zai bayar cewa algatu malam ran nan ma an yi kaza duk bai wuce irin wannan ba zai ƙara mai hujja ne ce malam wannan magana da kai akwai ma hadisi kaza da ke kara mata ƙarfi kaga da wannan ne an samu karin fa'ida kenan amma kawai labari zai bayar surutu ne wani ma ƙarya ne wani kuma jita-jita ne Allah ya kyauta to kaga su sabai suna da ladabi Abu Sa'idin sai ya yi shuru har abu hurara ya gama ba da hadisa ya nuna cewa ya da abin da ake faɗe kuma mun ji ya sani shi ma ya karantar kuma ba mutum ne mai hayaniya da rashin sanin mutuncin kansa ba Allah ya kyauta malam ya ce haddasana salama qala haddasana abdurrazzaq qala akhbarna ma'mar an az-zuhri an ata ibnu yazid an laifi an abi hurairah qala qala nasun wasu mutane suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hal na rabbana yawmal qiyamah shin za mu ga Allah ubangiji mu ranar alkiyama fa Nabiyu, sallallahu alaihi wa ala wasallama sai ma'aiki yace hal tudarruna fi shamsi duna ha sahabun shin kuna kokuwa wajen kallon rana alhalin babu girgije da ya tare ta ƙalula, ya rasulallah, suka ce a'a Ƙala sai yace hal tudarruna fil laisa duna hu sahabun shin kuna kokuwan ganin farin wata ranar da yake haske babu girgije Ƙalula suka ce a'a qala yace fa innakum tarawnahu yawmal qiyamati kadhalika za ku ganshi shi Allah ubangiji ranar alkiyama irin haka za ku ganshi wannan ita ce riwayar Abdurrazzaq a cikin musannaf dinsa wa min tariqihi al-Bukhari Bukhari ya da shi a cikin Ar-Riqaq haka nan Muslim haka nan Ahmad ibn Hanbal da ɗansa Abdullahi a cikin As-Sunna da Ibn Hibbana da al-Imam ah, Hibatullahi Lalakayi a cikin ah, littafinsa da kuma al'ajuri a cikin ashari'a dukkaninsu ta hanyar abdurrazak zuwa ga ma'amar da wannan isnadin tabbatacce ingantacce qala abu sa'idin sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hada sai da abu rara ya gama sannan sai abu sa'id ya ce ni ma na taba jin wannan karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bai mai landan ba sai da ya gama sannan shi ya faɗi wannan wa haddasa Muhammad ibn Aufin قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب واطاع ابن يزيد ان ابا هريره اخبرهما ان الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ددي magana ce ake karama mai tawa wannan karanta hanyar abul yaman wato al-hakam ibn nafi al-madani zuwa ga shu'aib ibn abi hamza zuwa ga az-zuhri da hanyar sa'id dan musayyab da ata ibn yazida yace abu huraira akbarahuma annan nasa su biyun nan da sa'idu da ata suka ce abu huraira ya ba su labarin cewa mutane qalulin nabi sallallahu sun tambayi manzon Allah suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hal nara rabbana yawmal qiyamah shin zamu ga Allah ubangiji mu ranar alkiyama qala yace hal tudarruna fi ru'yati qamari lailatul badri laysa dunahu sahabun qalu la ya rasulullah yace kuna kokuwa kuna turereniya wajen ganin wata a dare mai haske ba tare da girgije ba a sama suka ce sam ce yace hal runa fi shamsi duna ha sahabu to ita fa rana kuna kokuwa wajen ganin ta alhalin babu girgije qalu la ya rasulullah suka ce ba mai kala fa innakum tarawnahu kadhalika yace to za ku ga Allah ubangijinku a irin haka a ah, wannan ita ce riwayar Bukhari da Muslim har ila yau Imam Bukhari ya fitar ita a can karshe karshe Kitabul Raqa'iq da Muslim a farkon littafin sa Kitabul Iman dukkanin su ta hanyar malamin su dinnan afwan ta hanyar ita eh, hanyar Abul Yaman Al-Hakam ibn Nafi eh, zuwa zuwa ga isnadin kamar da ka ji shi har kan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da shi da sauran sahabbai insha Allah ina ganin bari mu saurara anan ko eh, wannan dai shine dai hadisin da ake ta maimaita shi ta hanyoyi daban-daban kamar yadda muke ta jin su zuwa ga waɗannan sahabbai mabambanta Abu Huraira Abu Sa'id al-Khudri Ibn Abbas da Abdullahi dan Amr dan As da Abdullahi dan Umar ka yi ta jinsu waɗannan dan dama mas'ala ce daga cikin hadisai wanda suke wato mutawatirai mas'ala game da ganin Allah madaukakin sarki Za mu ji daga sahabbai daban-daban jarir mun ji daga jarir mun ji daga wani za a ji daga mu'adu daga mu'awiya daga ibnu abbasin hadisai da dama kala daban-daban daga Jabir dan Samura zaka kirgade sahabbai wajen mutum goma sha biyar masu wannan riwaya so da hadisi ne kisa ce ko matsala ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ta hanyar tawaturi babu kura a kanta insha Allah za mu saurara nan Allah ya so sai Allah kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah